barkamu da sake kasancewa wannan rana ta litinin yau dai muna sha hudu ga watan shaban shekara ta 1444 bayan hijiran fiyen halitta daidai kenan ga bakwai ga watan maris shekarar 2023 sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. Wata babbar kotun wata babbar kotun tarayya mai zamanta a nan Kano karkashin mai shari'a Muhammad Nasir Yunusa ta bayar da belin shugaban masu rinjaye na zauren majalisar wakilai. a Alasan Ado Doguwa da ake tuhuma da aikata laifin kisan kai. Lauyoyin wanda ake kara barista Nuraini Jimo da barista Adamu Fage sun shigar da bukatar ba da belin dan majalisar a belin a bisa dalilai na lafiya da kuma su na shugaban masu rinjaye a zauren majalisar wakilai ta kasa. an dai bayar da belin nasa ne akan tsabar kuɗi naira miliyan 500 da kuma mutane biyu da za su tsaya masa wanda suka hada da babban basarake mai daraja ta daya sai kuma babban sakatare na wata ma'aikata wanda zai bika fasfansa ga kotu wakilinmu bashir faruk durumin iya ya ruwaito mana cewar kotun ta ana lasan ado doguwa zuwa akwatinsa a zaben gwamna da za a yi a ranar 11 ga watan da muke ciki. kafin daga bisani kotun ta ɗage ta zuwa ranar ashirin ga watan maris da muke ciki barista bashir tudun wuzirci wanda shine lauyan masu kara yayi wa manema labarai ƙarin haske kan yadda zaman kotun ta kasance. wannan ra'ayi ne na kotu akwai abubuwa da da yawa da ba za mu tattauna shi a gidan jarida ban wanda na shari'a ne mu muna ganin lallai kaman kotun ba ta fahimci abubuwan ba domin da akwai dokoki da idan da an duba ba za a yi haka ba amma za mu yi abin da ya kamata za mu yi magana da wanda muke tsayawa za mu ɗau matakin da ya dace na shari'a ta wani labarin kuwa kotu koli ta tabbatar da dr dauda lawan dare a matsayin dan takarar gwamnan jihar zamfara a jam'iyyar pdp a zaben ranar 11 ga watan maris din nan matakin kotun da yana zuwa ne bayan da mai shari'a adamu jauro da wasu alkalai guda biyar suka yanke hukunci bayan korar karar wadda ke kalubalantar abokin takararsa dr ibrahim gusau a cewar mr damian dodo san wanda shine lauyan lawal dare ya ce wanda yake karewa tun da fari ya cika dukkanin wasu sharaɗai da ka'idojin da doka ta tanada mai shara jauro a hukuncin nasa kan wanda kotun ta ɗaukaka ƙara ta yi ya amince da sake zaben fidda gwani da aka ƙara yi wanda kuma ya samar da ɗan takarar to kuwa hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta inec ta buƙaci kotun ɗaukaka ƙara da ta sauya hukuncin da wata kotu ta yanke na baiwa jam'iyyar labour da pdp damar duba kayayyakin da aka yi amfani da su a lokacin zaben shugaban kasa da ya gabata wata majiya mai tushe daga hukumar zaɓe ta ƙasa ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai ta ƙasa nan cewar ɗaukar matakin ya zama wajibi la'akari da umarnin da aka fara bayarwa na hana hukumar sauya duk wani bayani da ke cikin na'urar tantance masu zaɓe ta bivas matukar dai ba a duba kayayyakin ba majiyar dai ta kara da cewa hukumar na bukatar samun isasshen lokaci domin sauya bayanan da ke cikin na'urar ta bivas saboda amfanin da za a yi da su wajen gudanar da zaben gwamnonin jihohi na ranar shaɗe ga wannan wata majiyar ta kara da cewar la'akari da yawan na'urar bivas da ake bukata wajen gudanar da zaben gwamnonin jihohi dole ne sai sanza bayanan da suke cikin na'urar kasancewar an yi amfani da su a zaben shugaban kasa na ranar 25 ga watan jiya. tauni labarin kuwa gwamnan jihar rivers yasin wike ya bayyana dalilin da ya sanya bai kalubalanci dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar labour ba peter obi da kuma dan takarar jam'iyyar apc bola ahmad tinubu a zaben da aka kammala wike wanda ya yi magana a yayin da yake kaddamar da titin cikoko zuwa ibodo da ke karamar hukumar ece da ke jihar ta rivers ya ce dalilinsa shine a yanzu mulki ya koma bangaren kudancin kasar nan ya kara da cewa baya bin kowa afuwa domin ya goyi bayan juyawar mulki zuwa kudu a ƙarshen wani gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda dan asalin jihar katsina ne wacce take arewa maso yammacin ƙasar nan shekaru takwas gwamnatin ribas ya kuma yaba al'umma na zaben dan kudu da suka yi a matsayin shugaban ƙasa. Tuwari Layo gwamnan jihar Rivers sun Wike ya caccaki tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar wanda ya jagoranci jagororin jam'iyyar PDP zuwa shadikwatar hukumar INEC daga gasa akan zanga-zangar kin amincewa da sakamakon zaben shugaban kasa na ranar 25 ga watan Fabrairu. Wike ya yi jawabin ne yayin kaddamar da titin Cokoku Iboho a karamar hukumar Ece ta jihar Rivers, inda ya gargaɗi shugabancin jam'iyyar akan sabawa ka'idar ta na rike tikitin takarar shugaban kasa da shugabancin jam'iyyar da 'yan arewa suka yi. A cewarsa sashi na bakwai uku cikin baka na dokar jam'iyyar ya yi tanadin karɓa-karɓa da kuma zagayawar takarar shugabancin kasa. amma kuma shugabancin jam'iyyar ya saba wa tanadin dokar jam'iyya. 'Yan takarar gwamna ta a nan jihar Kano sun koka kan yunkurin samar da rigar jami'an tsaro ga 'yan bangar siyasa a zaben gwamna da za a yi a ranar sha 11 ga watan Maris ɗin 2023. 'Yan takarar gwamna sun hada da Malam Ibrahim Khalil ɗan takarar gwamna a jam'iyyar ADC. da Alhaji Bala Muhammad Gwagwarwa dan takarar gwamna a karkashin jam'iyyar SDP sai Alhaji Sadiq Aminu Wali dan takarar gwamna a karkashin jam'iyyar PDP sai Alhaji Salihu Tanko ya kasai dan takarar gwamna na karkashin jam'iyyar PRP da Alhaji Yakubu Ubagaya dan takarar gwamna a karkashin jam'iyyar YPP sauran dai sun hada da alhaji ibrahim muhammad dan takarar gwamna a karkashin jam'iyyar app da hajiya aisha mahmud yar takarar gwamna a jam'iyyar nrm sai hajiya furayar ahmad yar takarar gwamna a jam'iyyar both da kuma malam shaban ibrahim sharaɗa dan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar adp da yake jawabi a taron manema labarai na haɗin gwiwa a yau a kano kakakin ƙungiyar ɗan takarar gwamna a jam'iyyar adc malam ibrahim khalil ya yi kira ga hukumomin tsaro da abin ya shafa da su tashi tsaye wajen tunkarar wannan barazana. Jam'iyyar NPP rashin jihar Kano ta zargi jam'iyyar APC mai mulkin jihar nan da yunkurin shigo da 'yan daba domin wargaza zaben gwamna na ranar Asabar mai zuwa. Wannan zargi na zuwa ne ya sa'o'i bayan da rundunar 'yan sandan jihar Kano ta fitar da wata sanarwa inda take bayyana cewar ta samu wani labari da ke bayyana cewar wasu 'yan siyasa na shirin shigo da 'yan daba cikin jihar Kano domin dai wargaza zaɓe mai zuwa. A yayin wani taron manema labarai da jam'iyyar ta kirawo ƙarƙashin ɗaya daga cikin jagororin jam'iyyar Bafa Bici. yayi zargin cewa gwamnatin jihar Kano na shirin wargaza yunkurin ganin an yi zaɓe cikin zaman lafiya. Bafabici ya zargi jam'iyyar ta APC da kuma hukumar zaɓe ta ƙasa da shirya wata makarkashiya ta lalata sakamakon zaɓe idan har bai musu yadda suke bukata ba. sun ɗauko hayar 'yan daba da 'yan tauri daga jihar bauchi gombe katsina daga jihar kaduna muna da masaniya cewa gwamnatin ganduje da haɗin kan wasu bara gurbi a cikin jami'an tsaro da haɗin kan wasu bara gurbi a cikin ma'aikatan zaɓe da na wucin gadi an haɗa kai da su yadda lallai lallai za a yi wa wannan zaɓe kafar ungulu ta hanyar jinkirta raba kayan zaɓe a akasarin mazaɓu da akwatuna da suke a wannan jiha waɗannan 'yan kalare da aka ɗebo jami'an tsaro sun san inda suke muna kira a gare su lallai lallai su tabbata cewa ba a bar waɗannan mutane sun yi ta'addanci a wannan jiha tamu ba To sai dai a wata hira ta kwanan nan da aka yi da shi kwamishinan hukumar zaɓe ta ƙasa reshen jihar Kano Adam Abdul Zango. Ya ba da tabbacin cewar ba za a yi amfani da hukumar ba wajen yin abin da ya ci karo da gudanar da ayyukanta. To sai dai a wani martani da jam'iyyar APC reshen jihar Kano ta yi ta sha alwashin dakile duk wani yunkuri na jam'iyyar hamayya ta NPP. Na yin magudi a zaben gwamna da na yin majalisar dokokin jiha da za a gabatar a ranar Asabar mai zuwa. kwamishinan yada labarai na jihar kano malam muhammad garba shi ne bayyana haka ta cikin wata sanarwa da aka fitar da yammacin yau ya ce ya zama wajibi jam'iyyar ta apc ta ja hankalin jama'a kan wannan batu ya gara da cewar gwamnatin jihar kano ta samu wasu bayanai kan yadda za a shigar da inda ba ƙauyukan jihar kano domin ta da hatsaniya da yin magudin zaɓe da kuma satar akwati da dai sauransu. daga nan sanarwar ta zargi jam'iyyar hamayya ta nnpp da shirya wata magarkashiya domin kawo rudani a zaɓe mai zuwa al'ummar jihar kano sun koka a kan cewar har yanzu bata sauya zani ba dangane da samun takardun naira duk kuwa da umarnin da kotun koli ta bayar na cewa za a ci gaba da amfani da tsaffi da sabbin takardun kuɗaɗe a wata tattaunawa a yau da wakiliyar mu sun ta yi da wasu mazauna jihar nan sun ce sun zaci kudaden za su wadata a yanzu haka inda suka kara da cewa babu abin da ya canza duk da umarnin kotu. karfe hudu da rabi na asuba ina nan har yanzu ban samu komai ba ina da yara ƴaƴana a yanzu wanda nake da shi mai rai talatin da shida ba da mutuwa gidan haka nake zo dan haka na yi sammako ko zan zo su samu abin da za a je a yi musu abinci da gari muke be da kama mu saboda ban da ko kudin mota ba wani yaro ne ya siya min wannan fiyo wata na sha ɗaya ɗazu yanzu wani ya siya min wani na kasa shanyawa sai a hankali nake sha saboda ciki babu abinci ba zan iya ci ba to amma ba duk wannan ne yake damuna ba yara ƙanana da nake da su da jikanu suna nan a gida yanzu ban san yadda kakar su za ta yi ba ni kai na zuwa na banki na uku kenan na je na halarci banki a faransa road guda biyu na tonan ma na bella road gaskiya yadda na je nake ganin cikowa kuma cikowa ba mai tafiya ba idan dai za a iya tuna kotun koli a ranar juma'a ta gabata ta yi umarnin cewa za a ci gaba da amfani da tsaffin naira ɗari biyu da naira ɗari biyar da kuma naira dubu ɗaya har zuwa ranar 31 ga watan disambar wannan shekara. To sai dai da suke mayar da martani akan dalilin da ya sanya ake ci gaba da samun matsalar karancin kuɗi wasu bankuna a nan Kano sun bayyana cewar har yanzu ba su samu umarni daga babban bankin ƙasa ba domin aiwatar da umarnin kotun koli na ci gaba da amfani da tsofaffin kuɗin. a yayin zagayen wasu bankuna a nan kano wakiliyar tamu jaigwada sun ta lura da dogayen layuka na mutane a wajen bankunan yayin da kuma injinan cirar kuɗi kalilan ne ke fitar da kuɗi. wani manajan banki da ya nemi a sa sunansa ya ce za su ci gaba da bayar da sabbin kuɗaɗe ne a daidai lokacin da suke jiran umarnin babban kotun wato bankin ƙasa wasu mazauna kano da suka zanta da arewa rediyo sun ce babu abin farin ciki akan umarnin kotun koli tunda har yanzu ba a magance matsalar ba. mun fi son mu ji magana daga bakin shugaban kasa ko gwamnan banki sau da ba amfani da magana kotu yanzu gaskiya kofi gaskiya ba ma karba domin shugaban kasa bai ce a karba ba banki ma har yanzu ba su magana ba maganar na tsohon kuɗi mutum biyu ne kawai za su yi magana a iya karban su daga mai girma shugaban kasa sai mai girma gwamnan babban mai ko yau an zo mun da dubu ɗaya na ji karba in na karba mutane ba za su karba ba kotu ta ce a karbi tsohon kuɗi mu za mu karba mun je mu sai kaya ba a karba kaya mun ko kwasomi suna kama magana tsohon kuɗi yanzu ba maganin su ma sosai sannan wannan ko mun gansu ko ba karba za mu yi ba domin ba mu da karfin sana'a da suka yi kudi masu mu kai 500,000 banki ta wani labarin kuwa wata wato kotu ta musanta binciken musabbabin mutuwar ɗalibar nan whitney a adenirang yar shekara sha biyu wadda ta mutu a ranar tara ga watan jiya zai fara zamanta ranar hudu ga watan gobe shugabar kotu mai shari'a olabisi fajana ita ce ta saka lokaci bayan karɓar bayanai daga dukkanin lauyoyin bangarorin guda biyu wanda suka bayyana zaman kotun da aka yi a yankin oba lauyan marigayar femi san ya faɗa wa kotun cewar ba su samu damar kammala bayanan shaidu kamar yadda kotun ta umarce su a zaman da ya gabata ba. gwamna mai malabu na jihar yobe ya ɗage dokar amfani da babura masu kafa biyu cikin ƙananan hukumomi bakwai na jihar wanda dai na kunshi ne cikin wata sanarwa mai dauke da sa hannun brigadier janar dahiru abdulsalam mai ritaya wanda shi ne bai ba gwamna shawara kan harkokin tsaro a jihar gwamnatin jihar ta buƙaci matuƙa babu rank da su ba da haɗin kai wajen aikin nasu a ƙananan hukumomin da aka amince musu idan za a iya tunawa a watan janairu na shekarar 2012 gwamna mai ci a lokacin ibrahim gaidam ya haramta ayyukan babura domin tsabtace harkokin tuki da kuma rashin tsaro da aka yi fama da shi. musamman ma lokacin da ayyukan boko haram ya tsananta a fadin jihar to da muka sake dawowa nan kanon dabo kuwa mutane 61 ne suka mutu a sakamakon barkewar wato bakuwar cutar nan ta mashako kamar yadda alkaluman bayanai suka nuna zuwa ranar biyu ga watan da muke ciki babbar jami'a mai sanya ido kan cutar a nan jihar kano dr salma suwaid ita ce ta bayyana haka yayin wani taron karawa juna sani da cibiyar dakile yaduwar cututtuka ta ƙasa ta shirya ta bayyana cewa zuwa yanzu mutane 783 ne aka kwantar a gadon asibiti sakamakon cutar wanda ya hada da mata 360 da maza 427 yadda ta jaddada bukatar yin rigakafi domin dakile bazuwar cutar dr salma ta alakanta barkewar cutar a nan kano da karancin rigakafin da ake samu. yanzu kuwa labaran sai dora. daga kasashen ƙetare kuwa farawa daga nahiyar afirka an kashe mutane goma sha biyu zuwa sha hudu a makon da ya gabata a arewacin burkina faso yankin da ke fama da hare-haren masu jihadi a cewar mazauna yankin a ranar litinin wani mazaunin yankin ya shaida wa kamfanin dillancin labarai fi cewa maharan sun bude wuta kan guggan matasa da ke zaune a wani gidan cin abinci inda bakwai suka mutu a nan take wasu uku kuma suka mutu a cikin gidajensu inda harsashin bindiga ya ritsa da su kazalika wani mazaunin garin ya ce adadin waɗanda suka mutu ya kai goma sha hudu yayin da wasu suka mutu sakamakon raunuka ya gara da cewa a baya 'yan ta'addan sun kai farmaki ƙauyen tare da gargaɗin matasa da kada su taru a gidan cin abincin wata majiya daga cikin jami'an tsaron da ta tabbatar da harin ta ce ana ci gaba da gudanar da bincike kan faruwan wannan al'amari To a sauran sassan duniya kuwa shugaban kasar Iran a yau ya bayyana cewa saka guba ga yara 'yan makaranta da aka yi ba karamin laifi ne da za a yafewa waɗanda suka yi ba wanda za a hukunta su ta hanyar kisa. Gidan talabijin na Iran ya ruwaito cewa al'umma sun fusata kan zargin yadda aka farmaki ɗaliban. Sama da 'yan mata dubu ne suka yi fama bayan da aka sanya musu guba a watan Nuwamba. Inda wasu 'yan siyasa ke zargin shugabannin addinai kan ƙalubalantar ilimin mata. kisan dai na zuwa ne a daidai lokacin da mafi tsanani a kasar ta iran yayin da jagororin addinai suka yi zanga-zangar watanni bayan kisan wata mata da jami'an sanda suka yi kan kimbin umarnin sanya hijabi yanzu kuma sai bayanin harkokin kasuwanci ta fagen na kasuwanci babban bankin kasa ya ce yawan kudaden lamunin da manoma suka karba a matsayin rance ta karkashin bashin da ake baiwa manoma ya kai naira biliyan 503 wanda ya kama kaso 52.39 bisa ɗari. magadashin daraktan sadarwa da bankin dr abdulmumin isa ne ya bayyana haka da cikin wata sanarwa da aka fitar a yau ya gara da cewa bankin ya himmatu wajen ganin an samu ci gaba ta hanyar saka kudadensa a bangarorin da za su taimaka wa tattalin arzikin ƙasa. Idan ba a manta ba wani rahoto da asusun bada lamuni na duniya ya fitar. ya nuna cewar kaso 24 ne kadai na manoman da suka karbi rance suka mayar da bashin da aka basu. Za ku saurari labarin wasanni. ta fagen na wasanni dan wasan tennis novak djokovic ya janye daga gasar indian wells bayan da aka ayyana shi a matsayin lamba ɗaya a duniya inda aka buƙace shi da yin rigakafin cutar corona domin shiga wato kasar amurka dan wasan na kasar sabian wanda ke kan gaba a gasa daban-daban ya ki amincewa da yin rigakafin cutar ya buƙaci da gwamnatin amurka da ta bashi izini na musamman a watan da ya gabata domin fafatawa a gasar tf masters da kuma indian west sai miami kasar amurka a halin yanzu ta sanya tsarin yin rigakafin ga 'yan kasashen ƙetare masu son shiga gasar inda ake sa ran gwamnatin za ta kawo ƙarshen cutar a ranar 11 ga watan mayu ga da wasu labarin wasannin tare da Saminu Zawai Mandawari. Tsohon mai tsaron ragar kungiyar kwallon gaba ta kasa Super Eagles Dosu Joseph ya yi kira ga 'yan wasan Flying Eagles da su yi mai yiwuwa wajen samun nasara a wasan dabda na kusa da na karshe da za su fafata tare da kasar Gambia a yau din nan. Idan za a iya cinawa da 'yan wasan sun samu nasara a kan kasar Uganda da ci ɗaya da nema a wasan dabda na kusa da na karshe da suka fafata tare yayin da ta samu nasara da ci biyu da nema a wasan rukuni da ta fafata da kasar Mozambique inda ta doke kasar Masar da ci ɗaya da nema baya ga rashin nasara da ta yi a hannun kasar Senegal da ci ɗaya da nema a gasar wadda take gudana yanzu haka a kasar Masar. Daga fagen musayar 'yan wasa kuwa kungiyar kwallon gaba ta Manchester United na fatan ganin ɗaukan ɗan wasan gaban tawagar kungiyar kwallon gaba ta Roma Tammy Abraham. Baya ga kungiyar kwallon gaba ta Chelsea da ita ma ke zawarcin ɗan wasan. A nan kuwa tawagar Newcastle na neman ɗaukar ɗan wasan baya na kungiyar kwallon gaba ta Southampton Mohammed Salisu kan kuɗin da suka kai euro miliyan goma sha biyar. A ƙarshe kuwa tsohon dan wasan tsakiyar kungiyar kwallon gaba ta Liverpool Dami Mafi ya ce ya zama wajibi mai horar horaswa wayogin Kilab ya sauya 'yan wasa kimanin guda shida a cikin tawagar. Daga fagen tennis kuwa dan wasa Novak Djokovic ya ci gaba da jan zaren zaransa a matsayin ɗan wasa na ɗaya a duniya kamar yadda ATP ta fitar da jadawalin a ranar Litinin din nan. Djokovic mai shekaru 35 wanda ya lashe gasar Grand Slam har karo 22. Yanzu haka dai shi ne dan wasa na ɗaya a duniya inda Carlos Alcaraz na kasar Spaniya ke biye masa baya. Saminu Zawa Iman Dawari Arewa Radio. da rahoton Saminu Zawai Mandawari ne muka zo ga ƙarshen labaran sai dai ga wasu daga cikin muhimman kanun su. da farko kun ji kotu ta ba da bela lasan ado doguwa a yayin da ta hana shi zuwa mazaɓarsa a zaben gwamna mai zuwa. Manyan jam'iyyun siyasa nan Kano na zargin junansu da yunkurin wargaza zaɓe mai zuwa. Mutane 61 ne suka mutu a sakamakon cutar mashakuwa nan jihar Kano. ya kuwa kun ji cewa jagoran ƙasar Iran Ayatollah Khamenei ya ce ba zai yafe waɗanda suka saka guba ga wasu yara 'yan makaranta a kasar ba. tokar maganin mu na cewa da sauran tsalle an daura wa kwado garwashi a madadin sashin labarai da lamuran yau da kullun na mita 93